قال وحدثنا قال بن هشام وابو الربيع الزهراني قال wani ya rubuto takarda ya manta da hadisi ɗaya ko a cikin babun karatu a sallar asuba an tsallake hadisi na bakwai a wannan haka ne wani hadisi ne kuma an gani sai a karanta ko قالوا حدثنا خلف بن هشام هذا نكو هذا نكو هذا وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال يجي عن كرمودك سيدنا أنس بن مالك الله يكرم سيدنا ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ce ban taba da dai ban taba yin sallah bayan wani limami da yake sassauta sallah kuma ya cika sallah kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن انس قال عن انس قال انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. لم تقرأ قال وحدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأدخل الصلاة من الله صلى الله عليه وسلم نكن شيء صلى uridu itlalata ta yace manzo Allah ce nakan fara sallah da niyyar zan tsawaita sallah fa asma'u buka'a sabihi fa ukhaffifu min shiddati wajhi ummihi bihi sai na ji kukan yaro a masakakun mata sai na takaita sallah saboda tsananin wata wata zara cikin damuwa babu uti da ma arkani salati wa tafsir ha fi tamami ko an karanta ni ina ina tsara ها عبيد الله قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شوبا عن الحكم قال غلب على الكوفة رجل قد سماه يتي وانا متم يتي يتي يرجع الكوفة يتي يا يتي سنسا زمن ابن الأشعث زمن ابن الأشعث فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس سيسي أبو عبيدة كي ممتاني صلى كي مسلم فكان يصلي يا كفتنا صلى فإذا رفع رأسه من الركوع يدك كان سلك ركوعي قام قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد zai tsaya gwargwadon da zan fada mai mamu kenan zai fadi cewa Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du ala as-sana'i wal majdi la mani'a lima a'taita wa la muti'a lima mana'ta wa la yanfu'u dhal jaddi minkal jaddi haka ake fada ko kace Allahumma rabbana lakal hamdu mil'a ko kace mil'u ko mil'a mil'a samawati wa mil'a al-ardi wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'd ko mil'u samawati wa mil'u al-ardi wa mil'u ma shi'ta min shay'in ba'd ko ne ka fada yayi daidai yace shi ya haka qala al-hakamu فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى الحكم يجي سيربا عبد الرحمن بن أبو ليلى لاباري دعوان يصلى شيء أقول ركوعي شيء يا غربد نزكي اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل السماء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد فقال سمعت البراء بن عازب ya kulu sai ce naji almarau dan azu gana fadar cewa kanar salatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sallar manzon Allah ta kasance wa rukuku da za wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i ya dago daga ruku'i wasu sujuduhu wa ma bayna sayyidayni qariban min as-sawa yace da ruku'in da dakowa da zama kusa da zama tsakanin sujada guda biyu ce kusa da kusa suke ma'ana ba su ba sa da nisa da juna na an tsawaita wannan dan kadan shi a dan rage wannan kadan ko a dan kara wannan kadan ba za a samu a tazara tsakanin su da yawa قال شو فذكرته لعمر بن مرة فقال قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا يتنافع أبو ابن أبي ليلى اللي صلى صباحك قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم أن مطر بن ناجية لما ظهر على الكوفة إتي مطر بن ناجية لما لوكة رنجاي يجي رنجاي الكوفة ko shari'ar musulunci ko a zabe ka in mutum ya je kwaci mulki da karfi maimakon a ce a'a a zubar da jini sai a hakura shari'a ta tabbatar da shi ke a zama shugaba in ya cancanta mun gane ko أمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس وساق الحديث قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لكي ما كنت كتابة إن كنت صلى من الله صلى الله عليه وسلم يجد من الله صلى الله عليه وسلم قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه yace Anas na yin wani abu a cikin sallah yanzu ba na ganin kuna yin irin haka kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i in taqaba qa'iman yace ne dago kansa daga ruku'i shi ya miƙe ya tsaya ya natsu ya daidaita komai ya koma inda yake hatta qula al-qa'il qad har sai mutum ya zaci cewa ma ya manta ne Wai za a rafa'a rasahu min as saida makasa in ya dago kansa daga sujada kuma sai ya zauna hatta yaqul al-qa'ilu qad nasiya har sai mutum ya zaci cewa ma ya manta ne قال وحدثني أبو بكر بن نافع عن عبدي قال حدثنا بعض قال حدثنا عماد قال أخبرنا ثابت عن أنس قال ما صليت خلف أحد أوجد صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمامه ban taba yin sallah bayan wani ba da yake takaita sallah kuma yake ka sallah kamar manzon Allah sallallahu كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة sallar manzon Allah sallallahu alaihi suna kusa da juna ne rukunonin da yake yi suna kusa da juna ne in ya kawai da wannan ya in ba zai tsawaita ta mashi ba sai ya takaita kaɗan ba zai bari da yawa tsakanin samu tazara tsakanin su ba wa kanat salatu abi bakr mutaqariba sallan abubakar kuma mutaqariba ce kusa da kusa suke فلما كان عمر ابن الخطاب مد في صلاة الفجر لسيدنا عمر يزو سيد أويتا أتشين صلى الصبح صلى الفجر wa kana rasulullahi sallallahu alaihi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kasance idza qala sami'a Allahu liman hamida ya dago daga ruku yace sami'a Allahu liman hamida qama hatta taqula qad awhama sai manzon Allah ya tsaya har ka cewa ya manta ne thumma yasjudu sa'annan ya sujada wa da bayna sajdatayn ya zauna tsakanin sujada guda biyu hatta ta kula kan auhama har sai ka faɗi kana ga kai ka cewa ya manta ne saboda a samu nutsuwa a cikin sallah a cikin dukkan rukunin sallah باب متابعة الإيمان والعمل بعده باب ذلك بيان ما موسى هذا الإيمان سيء أبن الإيمان يوسى أن ما موسى ما هو وزير قال ما أعيب أيك صلى الله قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق وحول السند قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير مكذوب يشي براء يا بان لا بان شيك وبا مي مكر يشي وهو غير كذوب با مكر يشي بني wannan takidi ne ba yana ana shakka ko a taba shi a'a yana take yana cewa wannan amintacce ne annahum kanu yusalluna khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa sun kasance suna sallah bayan manzon Allah لم أرى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض إتي إما الله يتبو إذا رفع رأسه من الركوع يدب كسر الركوع لم أرى أحدا يحني ظهره حتى يظهر kowa ya miki ba wanda zai sunkuya sai manzon Allah ya kai yayi sujjada fa annan kowa ya hatta ya ba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama جبهته على الأرض حرصي من الله يا أجيب شنس من درجة حمناه سجدك ثم يخر من وراءه سجدا فأنا ما موسي سجدا قال وحدثني أبو بكر أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده الحديث الثابت قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم القنطاشي قال حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن محارب بن جفار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثنا البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الارض ثم نتبعه yace manzo Allah ya ruku'i ya sai ruku'i in ya daga ruku'i sai su suka dauko daga ruku'i to ba wanda zai sun iya sai sun ga cewa manzo Allah ya kai kasa ya sujjada ko shi ya taba kasa ya sujjada sannan su ma su sujjada wannan tauki ne takidi ne karfawa da na cewa duk yadda aka yi liman bin ake sai abinda sai ya yi ya gama sannan ma musu kada a riga liman kar a yi tare da liman an قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبان وغيره عبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يعفو أحد منا زاره حتى نراه قد سجد يتبع ولد سوف ما يتقول يسوف سيد ثم من الله يسجد كان هو يسجد فقال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا الكوفيون أبان وغيره قال حتى نراه يسجد يتي حرس من غمن لا يرى سجلة كنا قال حدثنا مهرز بن عون ابن عون بن أبي عون قال حدثنا مولى آل عمرو بن هريث عن عمرو بن هريث قال sallaitu khalfa nabi sallallahu alaihi wasallam al-fajr yace na yi sallan asuba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sami'tuhu yaqra sai ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa fa la uqsimu bil khunnas al jawari khunnas zuwa kashi kenan وكان لا يعني رجل منا زاره حتى يستتم مساجدا yace ba wanda zai tsunke kanka ko zai zai sujada sai manzon Allah ya sujada fa kowa ya sujada babu ma yaqulu la fara fa min ar-ruku'i fi addu'a zikiri da ake bayan mutum ya kago kansa daga ruku'i me zai faɗa قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبيد عن أبيد بن ابن الحسن عن ابن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع يتي مصدر الله صلى الله عليه وسلم يا كفلتي إن يدعو كنسى لك الركوع قال سيدي سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أو ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ذكر ما راحر الدعاء لم تزي إن يتوبون ذا رفوعي سيأم قويو لك منذ الله صلى الله عليه وسلم tun daga kabbara Allahu akbar har ka sallame assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wai duk wata harka duk wata kalma da za ka yi kamata ya ka dauko shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ba haka ba ba za ka samu sunna ba ba za ka samu cikakkiyar sallah ba ba za ka samu albarka ba yace to in manzon Allah ya dago daga ruku'i ga addu'ar da yake kai ma sai ka koya in da ba ka yi in kana yi da shikenan sai ka dada karfafawa sai ta yi da kana yi ne an ce haka ake to yanzu ga ka samu ilmun nafsi kenan inda kana ta kalilanci ne ga shi ka koma ilimi kenan mun gane ko ce eh. an haɗa shi addu'a ko اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت وملء ما شئت من شيء بعد اللهم لا مانع لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا يفوز الجد منك الجد وتا رواية سيكا كاو أنشف وتا رواية سنونا كفتا قوة رواية كاو كاي كده جاي إن كوترا كوترا نكتر شوانا وترا نونا بيجي هيدي إما كان لزمتنا بيجي هيدي بعد ليس سيكا يبدأ سبودا لكما زعل الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة عن عبيد بن الحسن قال سميت عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء yace manzon Allah ya kasance yana yin wannan addu'a Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma ta min shay'in ba'd aw mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma ta min shay'in ba'd yace addu'ar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam in kama kana yi a cikin sallah sai ka samu sai ka samu cikakkiyar sallah kuma ka samu albarkar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda yasa su sahabbai din da yake sun yi larabci sun kware sun tsare me yasa komai sun sai sai sun kai da manzo Allah su ba su iya ba za su iya tsara ba ma'ana soyayya da manzo Allah bai cika bane bai isa bane to me yasa ba sa kin me yasa su ba sa iya kokari su kawo saboda mai wai ka tsaya inda manzo Allah ya tsaya shine cikakkiyar soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a da biyayya abinda aka ce ka san masa ya manzo Allah su karfe shi akwai wanda suna son manzo Allah suna yi masa biye suka ce sai a bi shi wanda suna son manzo Allah suna saba mishi duk ba masoyin manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam ba masoyin manzo Allah bane duk wanda suna so suka ce soyayya da biyayya sai tafiya mun gane ko ba a ce wa alamatu mahabbati ittiba'u sunnati to wai kuma sun ce suna so din ba ma suna saba wa suna kakkaucewa to kowanne ne dai Allah ya sa soyayya ta zama daidai ko قال حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبه عن مجزعة بن عن مجزعة بن زاهر قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسط هذا أتو أقمة أكتين كما يوانا حق أنا لك سابا وندي إسي لك أنه يسي أي كايد الأبا غدا كيف كوبر كابو لك in kan kai wannan ba wanda ya shi kai a saboda me saboda tambarin wa kake yi amma in ka je ka samu ka jar abubai kana ganin kyau da doki da kyau da kauna da ke kamar na yi kaza na kana kaza na ka tafi ka shekara ɗari kana abu ba su ga hannu a ce maka dan ne kuma ba ka da yadda za ka yi sai fada sai ba ka da yadda za ka saboda tafiya ta yi tafiya ba za ka yi janyawa ka koma baya ba sai ka rori abin da kai kuma in ka ci gaba a tuka ka gana cikin matsala a ce dan me dan me dan mun gane ko a ce abin da yake lafiya shine ne manzon Allah yayi me yake ina yake mu tsaya ina yake mu tafiya yaya kaunar manzon Allah yaya san manzon Allah yake ne ce ce alamar haka abubuwan da za ka yi tabi ciki ke in sha Allah ba inda duk inda manzo Allah ya saka fasai kai ma kana bin manzo Allah tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan wanda yake bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiya daga baka har zuci da aiki da fada da komai in inda manzo Allah kai ce kana baya kana tare da shi kace almar'u ma'a man ahabbu duk sa'an da kake bin shirme kuma je idza kana al-ghurabu dalila qaumin sayahdihi al-sabila al-halikina ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب باو ke ce kowa ya mai kaza zai ci kaza danyen kaza ko fani kowa ya mai kare kowa ya kare zai ci danyen nama ko ke maza Allah ke Allahumma lakal hamd mil mil mana ya Allah madauki sarki godiya ta tabbata gare ka da ake godiyar za a fitar da ita a maka saki sai ta cika sama da kasa mil as-samawati wal ardh wa mil amashi min shay'in ba'd ma'ana godiyar da ake laka alhamdulillah manzo Allah ya faɗa yace da godiyar za a yi ma godiyar jiki ya zamo da godiyar ta zamo kamar ba shi jiki ne menene ma'ana yawan abin zai cika sama da kasa بند من الله ويهديك عن كسر تكفل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عشر تكفي اللهم صل على كل ما ذكره الذاكرون كل ما غفل عن ذكره الغافلون كل ما كل ما كل ما كل ما إن كفل كلمة كما من الله صلى الله عليه وسلم تعالى سبك ملء السماوات وملء الأرض معناه cikon sama da ƙasa wa mil amma shi ita min shay'in ba'd da kuma cikon abin da ka so ka ga dama Allahumma tahhirni bis salbi Allah ka tsarkake ni da ruwan kankara wal baradi da ruwan kanana kankara wal ma'il bari da ruwan sanyi Allahumma tahhirni min adh-dhunubi Allah ka tsarkake ni daga zunubai wal khataya da kurakurai kama yunakka sawul abyad min al wasakh kamar yadda ake wanki farar tufa da ta zama farata Allah ka za zuciya ta zama hasu banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zai kama kalma gajeruwa ta biya ma bukatun duniya da lahira ta cika ma sama da kasa قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي وهو الاسند قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن شيوخ بهذا الإسناد وفي رواية معاذ كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن والزيت كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ ليس من الدرن الوسخ والدرن ثم أنا سيدي لك تجيب وفي رواية يزيد من الدنس الوسخ والدرن والدنس دع بالله كي أكد وانت زوجي أتاتا تحرتا في تصارا أكد كما يبدأ أكيد وانت فرد تفع أربعة دنس دا ما دتيشي كي تزوجي أكبايا كي تسوئنا قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان بن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع تيجي من الله صلى الله عليه وسلم يا كفن شيء يدقو كنسا دقا ركوع قال تيجي ربنا يا أبنجدم أي يا ربنا لك الحمد بوديا تثبت أغريك ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ga addu'a kuma ta hudu ce duk wannan an an labo da daga mutuwi ko wacce ka faɗa ko wannan ko wacce ce duk ka faɗi daidai in kuma wannan sallah ka faɗi wannan wannan sallah ka faɗi wannan duk ka faɗi daidai to in cikin sallah ɗaya raka ta farko daga ta gabo ka faɗi wancan addu'a ko kun sallu ka faɗi wannan ta yi ko ba ta yi ba saboda kana da hujja daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce lakal hamd ya ubangiji godiya ta tabbata a gare ka mil as-samawati wal ardi cikin sama da kasa abin da ya cika sama da kasa menene adadin sa eh? Allah ka dai sani ko wa mil amashi ta min shay'in ba'd cikin abin da kaga dama ya Allah madaukakin sarki wa ya san iya ganin daman Allah sannan ce ahlas sana'i wal majdi Allah kai ka cancanci a yabe ka a gode maka a girmama ka ahal sana'i wal kana gana da ubangiji da kalmomi kwarara masu tsarkaki masu dauke da sanadarin da za su raba ka da dattin zuciya da hasada da gillu da fitina da shaitan su raba ka da wayannan duk baki daya a haƙƙu ma kala na abdu ita abin abin da fi cancanta bawa ya faɗa kenan shine Allahumma wa kulluna laka abdu cewa da kai abin da abin da yake cancanta bawa ya faɗa ce wa kulluna laka abdu dukkan mu bayanka ne ya Allah to menene kalma mafi cancanta bawa ya faɗa ta ita ce wannan kalma Allahumma la mani alima a'taita ya Allah madaukakin sarki la mani ba wanda ya isa ya hana lima a sai da abin da ka bayar in Allah ya bayar duniya duk ba su su hana ba la mani lima a asaita in Allah ya bayar ba wanda ya isa ya hana ya hana in Allah ya ce i duniya zai ce a a kariya take in Allah ya ce a a duniya ce i kariya take ne za ka kamata lokacin ka innal umura tajri bil maqadir Allah ya riga ya kaddara kowa wani kaza wani kaza zai samu kaza abinda kake so karo abinda ake so karo ki Allah da karfin zuciya kada ka ji shakkar kowa kada ka ji tsoron kowa kada ka ji shakkan kowa kada ka ji tsoron kowa kada ka zalunci kowa la mani'a lima a asaita in Allah ya bayar ba wanda ka zai bayar wala mu'tiya lima mana'aka ba wanda isa ba wanda ka hana abinda Allah ka hana ba wanda isa ya bayar a nuna min wanda zai iya tsaro kalmomi kalma karam gajeruwar kalma da hada duniya da lafiya baki daya fasaha da balaga da gaskiya da albarka da daukaka da sanadari da zai daukaka da daukaka zuwa malakutul a'la ka samu daukaka ka zama cikin manyan manyan waliyan Allah kana gana da Allah kenan Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta ولا ينفع ذا الجد منك الجد اي لا ينفع ذو الغنى منك غناه لا ينفع مي كدي مي وداتا مي ملكي mai sarauta gwamna ne sarki ne shugaban kasa ne dan kasuwa ne malami ne duk in ba dan Allah kai wannan ba sai maka amfani wajen Allah shi sarki Allah ya fi karfin haka baya bukata wala yanfa'u zal jadd min kal jadd wa'annan kalmomi kana faɗan su bayan sallah kana dagowa daga ruku'i kana nutsuwa gwada ka gani kwana nawa ka natsu duk abin da za ka yi ne ka gwada ka gani a waye gari yau gobe an waye gari da safe daga sallar asuba ka rinka kamanta kana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya yake cikin sallah me yake fada in ya kabbara zai yi tahi salati bayan yayi kaza ya yake yin dago da barkuri kana jin kana tunanin cewa kana kokarin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi kwana 40 kana koyi sati biyu har gani yadda zuciyarka za ta amsa sai ka samu ɗaukaka ana ganin ka kana fato ne kana maganiza ne kai matashi ne kana sai da rake ne kai mi kake sayarwa ko mene ne yana ta ka zama cikin manya manyan ya Allah sani sai Allah ya sama ma haske cikin zuciyarka kana masa dariya suna ganin ka ba gida ne sai kuma kana ganin su gidadawa haka Abdullahi bin Mubarak yake law ya'lamu abna'u in yace inna fi mutaqin law ya'lamu wa al muluk lajad lajad al ala yace muna cikin wani jin daɗi da sarakuna da ƴaƴan sarakuna da ƴan siyasa da gwamnoni da shugabannin kasa da tsofaffin sojoji da manya-manyan duniya sun san halin da muke ciki kai da sun yashe mu don su ɗauki wannan hanyar jefar da wancan abubuwa amma Allah bai mutu ba Allah ya musu muwafa mun gane ko to Allah ya mana muwafa wannan addu'a ta karshe ta ce ta fuska ko rabbana lakal hamdu mu koya ko mu duka baki dai sai mu koya kenan rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد أحق ما قال العبد شئت أبن أبن أبو مسي شو مسي تبتا تبتا أبن دباغ يفتا وشين تبقى أدوى مسيقات جملة مختلفة شئت أي abin da yake abin da ya fi cancanta bawa ya faɗa ko abin da fi kyau abin abin da ba ya fada abin da fi kyau to sai ya tsaya sai kawo bai na kausa ya ce kullu na laka abdu dukkan mu bayan ka ne ya Allah to sa'an sai ya kawo ma huwa haku ma qala abdu sai ce a haku ma Abdu. qala al abdu اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد yace wannan kalma ita ce abin da fi kyau cikin abin da ba wani ala hadathana abu bakr ibn abi shayba قال حدثنا هشام بن بشير قال اخبرنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع راسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد قال حدثنا بن نمير قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وملء ما شئت من شيء بعد ولم يذكر ما بعده wannan kalma kadai da Allah ita Allahumma la mani alima a afaita wa la mu'ti lima mana'ata da da ɗan kudu da matsafa da masu mai sihiri duk da an wasar da su an jefar da su ba abin da za su yi saka maka a kirjin sai da suka rasa maka in Allah ya bayar wallahi Allah ba wanda ya in Allah bai bayar ba wallahi ba wanda ya sai bayar mun gane ku wa in shi ta ikra annabi nuhu Allah barkin sarki ce watlu alaihim naba'a nuhu wannan munasaba Allahumma la mani alima a asaita wala muti alima mana'ata wala yanfau zal jadmi mana ba wanda ya isa maka wani abu sai Allah da yake kullu yusibana illa ma kataba Allah lana huwa Allah ce surat yunus watlu alaihim naba'a iz qala liqaumihi يا kauni إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله يا قوم واتل عليكم ككرن جامك نبأ نوح لا بار Labarin إذ قال لا بار نوح يوشي lokacin da ke cikin ruwa lokacin da ke a'a wani lokaci ne musamman wani lokaci ne a cikin rayuwarsa baki ɗaya tun daga farko har zuwa karshe in wasu alaihi na a nufi nuhu yana da labarai masu yawa sai aka ce wannan fakarar shi ake so ka ɗauka ka nuna ma mutane inda ake cewa muriccin kan dutse ke wasu alaihim na ba'a in qala li ya kaumi ya ku mutane na jama'a in kana kabura alaikum makami. in ya zama da zamana da nai a cikin ku na zama ku nauyi ne na dame ku sai ku yi kaza sai dai sunna ku da bid'a ku da sabon Allah ku da kirka in ya zama na wannan abin ya dame ku tare da cewa Allah ya sarfihin arfa salatin ila 50 ama kana dubu ba kan sai da hamsin duk da shi ce ma alukum min alayhi min ajr ba na bukatar ku ba da ada ba na ba ta kuma lada ba na ga komai amma duk da shi in kun ga haka wa kalfiyi bi ayatin lahi in kun ga kuma duk wa'azin da nake muku da gargadi sai an bi sunna sai an bi Allah da manzansa sai an daina shirka sai an daina tsafi sai an daina kaza kaza duk ya dame ku wa ala Allah tawakkal inda ake cewa mashin kan dutse ya fi ta ne ne ba ni ta ala Allah tawakkal yace na dogara ga Allah bayan ta dogara da Allah sai ne fa ajmiu amrakum daya wa shuraka'akum biyu ثم لا يكن امركم عليكم ظلما اخو ثم اقضوا الي هدوا ولا تنذروني guda biyar ya kalubalance su don da annabi nuhu ban da ya tsaye ya dogara da Allah na dogara da Allah shi kuma ya yi kini wannan ya tawakkala ala Allah kai ka nuna masu yin ka ga abubuwan da zai maka a masu yin kana nuna mashi yin da zai kuskure amma da ya dogara ga Allah kuma san Allah ne mu aiki ya san ba yadda za ku yi wallahi sallah da kuka ba sai ce musu fa ajmi'u amrakum na daya ku yi ijma'i kan al'amarin ku shawara ku dace kalmar ku ta zo daya kar a samu sabani kuma an samu sabani da kila ba za ku iya ba za ku samu kenan abin da kuke so ba in aka taru mutum goma mutum ɗari za su za su yanki za su kashe shi za su wanda ce a ku kashe shi wanda ce a ku kyale shi wanda an samu kalma ɗaya bukata mana ta dare ce abinda nake muku ku haɗu akan kalma ɗaya dan wa nabi yusuf da hankal kalmar su ta dole ce uqulu yusuf wanda ikrahu arba أراكم العرب أرضا يقول لكم وجه أبي وجه من مالكم قوم صالحين فرجعنا وبسكتين alfahari da rabatin jirgi yadda kito ba da tsayarar kudu da kalmar su bata haɗu ba suka ce a kashe shi a kar ku kashe shi ba mu dai ba mu ganin ra'ayi kashe shi a je a jefa gida je a je bayan gari sai kuma a jefa shi wanne ne ya tsanani wanne ne ya sauki a jefar da shi ko jefar da shi din nan aka jefa shi zaken ya za ta zo shi kura ko kyarke amma duk da shi ne an rage ko nau'i sai a jefa cikin rijiya يلتقط بعض السيارة إن كنتم قاتلين وحسين ذلك في رواب ذري ورواب رجل التوفيق كلمة تساعدوا كلمة تبتدوا النبي يوسف وحدة كوي إجماعي كل كلمة إذا أبن لك يوسف كوي كتاتي كوي إجماع كل أصحاب صاباني أكاني ولا تيجوا هذا فلا أبو أمي يزهكا وشركاءكم نبي ba ku kaɗai ba da shurakawan gumakanku matsafanku duk wanda kai imani da su su su haɗu na kenan ثم لا يكن امركم عليكم غمة sannan kada ku yi abin cikin du'a a fili bayyane wani ya san kashi za a wani ya sani wani ya sani dukkan ku sa da za a kuma fili kada ku sai sai a yi ijma'i a hada turaka a cikin sa'annan a bayyana abin sa'annan kuwa sai a cikin da shi kuma eh. ku zo ilayya ko ku zantar da abin da kuke so sai ka yi a yi ijma'in an haɗa shuraka a yi ƙarfi ko wakar saurari ya sa abin da zai in takobi ne kowa an ba shi in bita ne kowa an ba shi in mene ne kowa an ba shi in tsafi ne kowa ya sannan sai ka yi sai an ijma'i a ce ki kyale ko ba ba kar a ji ba ta ga ijma'i ta halartar amma ku ji a cikin sai lokaci kaza ba ta da duk rayuwa yake wala tun jirgin kada ku ne da saurara eh. ya karu da lafiya shi bane ni ta haddaran da kanta ki umure ban da ya dogara ga Allah akwai wanda yake wannan yace ya ku jama'a in kun ga zama na asibi ya dame saboda ku yi sallah ku daina kafirci ku daina shirki ana ce muku da Allah da manzo in ya dame ku to abin da nake so da muku shine ni na dogara da Allah duk wanda ya dogara da Allah za a cin dokin kan dutse ne ya yi kaza ne ya a'a wa mai wa tawakkala ala Allah fa huwa hasbuh farko sai ba ce musu يا يتوكل فعلى الله توكل فعلى الله توكل ما دوغر ده الله بل دوغر ده وانا من ملكي وانا من كودي وانا ده من آه الله كأين دوغر غريب لن شيء يكون كما شيء شيء to haka duk wanda yake da Allah wallahi sai abu da har a gari arziki ba wani tsari bane ba kwani kwani bane ba wai ba duhu bane ko murukin kan duje a dogara da Allah ne Allah ya alƙawari cewa man yatawakkal ala Allah ba ka bane sai da fara musu wannan sai ni fa fa Allah tawakkaltu yana da madogara kenan ga Allah na dogara to bayan na dogara ga Allah mai tsafi zai tsafi mai sihiri ya zai sihiri mai binne dabba da rasa ya binne masu yanke harkar dabba su su harke masu kulle kulle masu zage zage masu fada masu duk ku za ku yi abin da za ku yi tun da na dogara ga Allah sa'annan in ma ba ku san abin da za ku yi bari tsara muku ku sani ku tabbatar da cewa ba na tsoron ku ba na shakkan tun da na dogara ga Allah ba ku san da ake yi ba ne sai kalmar ku ta haɗu in ku yi sabani ba za ku yi min komai ba to har kalmar in kalmar su ba ta haɗuwa ce ai dan ba a samu ijimai ba ne ai wani ne ya tsata muna da ce da a ce cewa da a kai a kashe shi din nan ai ijimai da amma ka ce kaza ya ce ku haɗa kalmar ku ka a samu sabani in ko yi dubu kalma ku zama daya kar a samu sabani har kun abin ya ce ba ku kadai ba ba wa shuraka aku da duk wanda kai imani da su kuma da zuwa su zuma kan ku wane ne da wane ne ne da ne. ku hadu ku da su ba ɗaya. Umma ثم ya kunu أمركم alaikum غمة sana kar ku yi abin a koye wani ya sani wani bai sani ba wani a'a kowa ya zama kai a waye ya san ina aka rufa ina za a me za a yi sa'an nan bayan ai haka kuma kar a ce shi kenan sai da a kyale ta ce sun makudu ilayya kada ku janye abin da kuka zafi ku yi in kashi in kisa kuka sallah duk abin da kuka ijma'i akai ku zarta kada kuma da gaggawa kuma kada ku yi jinkiri ku yi jinkiri a bari hutu shi ke gara ko wani ko ku sai sai ku bari gobe sati mai zuwa wani zai sai a'a ku ce a'a kuna ijma'i kuna haduwa kuna tabbatarwa ku zo ku zarta kun malakun zuwa wala tunzirni kada ku kada ku lokaci kada ku jinkiri kada ku kaza kaza kaza kaza to duk wani ba Allah da ka sani abin da ta ka faɗa annabi kuma har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuruna Allahu khayrul makirin hada Ibrahim annabi Ibrahim babu wani annabi Allah ya jarrabe shi bala'i bala'i iri iri farko Allah sai ka fara da ubanka kenan daga gida sannan da ne da mai unguwa da sarki da jama'ar gari duk baki daya ya fita wannan yana cikin tafiya kuma Allah ya jarabe shi ya girma ya samu da aka ce ka yanka yana ne Allah ya jarabe shi dauki yar ka yar matar ka da ɗanka ka je ka ajiye su daji kai ka ka bar ko dajin da mu za ka je ka ajiye matar ka yi ne daya sai hankalin ka saka je ka ajiye suka tafi matar ka da kake so da ɗanka aka ce je ka ajiye su je ajiye ne juya ta ce Allah ne umarce ka ce ece ece ta ce Allah ba zai yi ba zai ce ba shi ba ta da gina sai ta ayi ba aka samu zanzan zamba yana nan Allah ya zarrabe su kaka gina Ka'aba wa idh yarfu Ibrahim qawaida min al-bayt wa Ismail rabbana taqabbal minna Allah ya zarrabe su wannan da kake so ka same shi kawai kaka yanka shi duk abubuwan da ake jarraba sai sai sai sa Allah ce wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahu duk waɗannan wahalhalu da Ibrahim ya sha wurin su da maradu da menene da wahalene da menene da ya ce ai yana son ka shiga da Allah ya karbi addu'a ya karbi buƙa ya ce qala inni ja'iluka lin-nasi imama da ya zuwa kansa sai ce wa min zurriyati ko annan alhalu da shafa ya manta da kansa sai ce wa min zurriyati wa min zurriyati ba ka bane قال لا ينال أهدي الظالمين وإن جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا حكى عن النبي يونس حكى عن النبي موسى حكى عن النبي كهنا حكى عن النبي إن كان سوء فمن كان يسمون الله فكاني ده الله شيكي من الله يا يا جا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة to da yawa muna buga misali duk sa'an da kake mallakan abin kan kai ke mallakan gyara abin da kiyaye shi da menene da menene in wani zai saya ya biya ya dauka ya tafi da shi ta gama wa zai dauki nauyin kiyaye abin wa zai da nauyin gyara abin wa zai da hukura da abin to Allah ya ce ranka ya biya wa kuma ita إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي آه. inni tawakkaltu Allah rabbi ma min illa huwa akhirun bi nasr yace babu wani abin da ke tafiya a doron kasa الدابة كل ما يدب على الأرض فهو دابة من إنسان أو حيوان نعم إلا هو قاصد بنفسه يتي دع أبن كسري الله لا يكرم كل ما ba wanda ya isa ya gano yana da musharaka da Allah matsafi mai sihiri mai menene duk abin da zai hada wallahi in Allah ya kyale ka in Allah na tabbata kai wa ma hum bi barrina bihi min ahadin illa bi idnillah to ko ba za ka ji sai da kaji tsoron saba wa Allah kaji tsoron nifaka ƙarya da me amma in ka tsaya tsaya tsayin daka tsakani da Allah ba abin da ke bukata sai a gina Allah ya ɗaukaka Allah ya ce Allah ya fi ƙarfin ya yaudara ko ya ci amana ko ya gane ba ka bane Allah yake al-mu'minu al-muslima la yasla yuzlimu wa la yuslimu wa la kada ka mika shi a cuce shi kada ka tabar da shi kada kun yatar da shi Allah ya kun yatar da kai tabar da kai har abada ba zai mun gane ko abinda ake so ka tsaya daren dakan matashi ne kai ko matashiya shekaru kana tsaya ko ba su da yawa malami ne dan kasuwa ne sarki ne Allah ke gaban ka addinin Allah ya dauka shi ne ke gaban ka to nan wallahi zai fi da shi mun gane ko babu lahi an qira'atul qur'ani fi ruku'i wa sujud babin da yazo na ayhan mutum yana sallah a cikin ruku'i ko sujud ya karanta ya karanta alqur'ani alqur'an addinin musulunci shari'a ita ce if'al la taf'al i karta ba ta babu sanin gari ba za ka ba in manzo Allah ce afdalu zikri alquran akwai abin da zai alqurani zikiri amma ka kana sallah kai rukuri ka ce subhana rabbil azim in kai ce subhana rabbil ya fi ka karanta alqurani ba ma na su ka ce ka karanta alqurani a cikin rukuri ko sujjada ma'ana kai Allahu akbar liman kuntu subhana rabbil haka karanta fatiha malamai suka ce in ka manta ne sallaka ta yi in ganganci kai wasu suka ce sallaka ta ɓace wasu suka ce sallaka ta yi kayi ne amma kuma ita fatiha in ba karanta ta ba ce sallah ya babu ba babu sallah kuma ka karanta ta inda aka ce ka ta kuma aka ce kayi ne abin da ke da asalin ke na ba abin da ke da asali kenan ga inda aka ce ka ajiye shi in ka dauka ka ajiye na aka ce ka yi kuskure ina ga abin da shi kansa ba da asali ka dauko kuma da shi ne asali babu na wayan karatun qur'ani fi ruku'i wa sujudi yake an hana a karanta alqur'ani a cikin ruku'i ko sujjada mun gane ku amma ba su to menene ba addini bane ba ibada bane ba da rasul annabi bane a eh haka ne amma ka ji ga shi nan zo kai karatu zo kai sallah kai Allah kai ruku'i ka karanta suratul bakara ka gani sallah ka sai wala eh قال حدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة قال أخبرني سليمان بن سهيل عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف عنه أبي بكر لما قال الله يقوى الستارة لا بلي sai ga mutane na sallah bayan abu bakari sai فقال ji قال ya أيها الناس يا sai manzo إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا رؤية صالحة يراها المسلم إتي بشارة تقنم سباع بالله صورة يقول من الله ذي تكتبين لا من الله لا نبي بعد ربا ولا النبي بعد ولا مرجوك komai sai abin da aka yi zamanin za ka ɗauko in ka ke ka kauce ka fasa mafarki na kirki za ta gani ko ko a gani masa mafarki ya zai zama mata da kuma ruya fara idza wafaka ta kitabu sunna idza qama ta kitabu sunna fa hinna wa ruya batila غير صالحه أو ترى له تؤذن ألا أشور وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا يتي أنفع أنا أن أكرر القرآن أكثر في سجدة sai manzo Allah ma umurnin shi ake ana hana shi ake yayi ake kare haka al'umma sai sai ayi da ke kasa an hana ni na karanta Allah ya sa kaza Allah ya sa kaza Allah ya sa kaza Allah ya sa kaza wannan na faɗa wannan na faɗa wannan na faɗa shi ke nan ta ga Allah ya sa da zikiri wanda kake gani ya haka wanda ya haka zaka ba la mani alima a afaita wa haramu wa ya ma mana'ata wa haramu fa ubangiji min ka jabu fa kina Allah ka gani duk wanda ya zama makaranta idan ka Allah ya tabbata kowa ne kowa ne fa kina Allah ka gani amma surutu fati sihiri rashin godiyar Allah rashin bin Allah me yake sa Allah sananta mutane inna Allah لا يغير ما قوما حتى يغير الله بانفسهم lallai wannan hali da ake ciki na rudani na rashin kaza kaza kaza kaza akwai abin da ya faru ne mutane Allah ya kama su da haka ya jama'a a koma ga Allah ya jama'a a gyara kasuwanci ya jama'a a gyara kaza ya jama'a a gyara kaza ya jama'a a sallah a yi ta ya kamata ya jama'a kaza kaza a gyara zalunci a gyara kama a gyara fasari a gyara kaza a gyara kaza ce sarki shi ke ana canza sai ga Allah ya canza al'umma su kuma komai barkita. Mun سبحان ربي العظيم كجمع مع الله أكثر أكثر أقول كجمع مع الله ترى في أحد كجمع مع الله أما فتكر كرب دولنا قاعد قاعد في كفتا أعرف إن كان سبحان ربي العظيم وبحمده إن كان فاتي سبحان ربي العظيم wannan kalma ta haka da fatiha to amma ka kace ta ka fatiha anan kai kuskure kuma ne tare da fatiha ne ita ce asbabul makani ita ce ummul qur'an ita ce kaza in ba ku ita ba ka san ki salata bayna wa rabbi niswa'i da fatiha ake a cikin sallah din amma aka ce ruku'i ga abin da aka ce kai in ka tuna wannan ka kawo da kake so bai ka kawo da kake so ka kawo da kake to sa'annan manzo Allah ya ce sujada ka roki Allah madaukakin sarki ko mm, fadahidu fi du'a to in baka iya larabci ba fa sai ka iya a ya za ka ba hausa cikin sallah in baka iya larabci ba sai ka koma makaranta abin da ya fi in baka iya larabci ba sai koma makaranta me ba da nesa kana son mace ce ka aura daga shi da ce malam da addu'a da ke so shi za a masa hadda shi kasan mai ce ka sai cikin addu'a mijin kirki shi to Allah ya dake da shi irin kai cikin addu'a kana son a dauke ka aiki ne promotion take so kana son ka zane lafiya take so wani ne ya kaza in aka faɗa maka duk ba shi daya sai ka rike in kuma kana son ka ko a maka kaza kaza kaza manzo Allah ya koya maka kalla اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعان منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله أقول وأنك المؤمن اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها لك منا روحك دون الخير لمن الله تبارك منا روكا yanzu Allah ya wadata ya hauki lafiya da zaman lafiya da kaza da imani da kaza da bin Allah da menene ne wannan ba ka abin da ba ka san zuwa cikin tunanin ka ko kallon ka ba ko kuma manzo Allah ya ba ka maka da shi kuma ya hauki manzo Allah da ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam واعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم دون ما شر لما سأل الله تعالى من شر سموت شر لي بدنا شر لي كذا كذا شر لي رد ما ده شر لي كذا كذا ما ده وأنت المستعان كي ني أبن ني كي كأي أتي لمن مكو غريكا إن كذا أنا لمن مكو غريكا أبن نسكتنكا albashi da fito ba Allah ka fito mana da shi ina bin ba ka Allah ka sa jari yana karewa Allah ka sa ka fa saboda kasuwanci wanda ba da jari Allah ba shi jari wanda ka jari sai kare Allah ya tura shi Allah ka saboda kasuwanci Allah ya lafiya da zama lafiya Allah ya rika ga gani ya kafa duk wa'annan dawo ka ka gama cikin cikin kama ɗaya daga manzo Allah wa antal musta'an gare ka kai muke neman taimako me sai ba abin kuma ku bayyane musta'an muke neman taimako da hace muke neman taimako cikin zaman lafiya ya ya muke neman taimako cikin kaza ya hutu ɗaya kenan amma muke neman taimako sai za ki hude sai ba da shara da komi ya gaba duk wani abin da ake neman taimako da shi ma'ana in kai ɗan Najeriya ne ko kai ɗan Kano ne ko kai kai ɗan Najeriya ne

وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة يا الله مرة كسرك وانا حالي عمك يسكي نسألني لفكا دوح الحلو فاظل بذيك يا من سيكا لا حول باب دبارة لا حول ولا قوة إلا بالله ما كانت كل مدى كسرك wallahi kullum sai kaga Allah canza maka rayuwarka ana cikin tsanani kaga Allah ya yaye maka yana dauka maka amurka wani wani wani nan rayuwa ta kuma man ko albarka sun ce manzon Allah ce mu yi kokari cikin a jada mu yi a cikin ya Allah madaukakin sarki muna roƙon ka wannan tsanani da ake ciki Allah ka yaye mu ya Allah madaukakin sarki ka baka tausasa zukatan shugabanni su biya ma'aikata albashin ya Allah madaukakin sarki duk wani dan kasuwa na karye idan karye Allah ka dora shi ya duk wanda jare sai karye Allah ka dora shi Allah ka farko da kasuwanci ka fara lafiya da zaman lafiya ka tabbatar da albarka kasa Allah ka ba mu zamana mai albarka yan kuma da suka rasu Allah ji kanka Allah ya gafarta musu duk wanda ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka tabbatar ka ba mu lafiya بك زمان يا رب يا قيوم برحمتك نستغيث أسبه لما كان كله وحقك ما لا حقك لا ترفض عينك وحقك من ذلك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله زمك الله لا يهمنا الحمد لله الحمد لله قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرني سليمان بن سحيم عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن ابيه عن عبد الله بن عباس قال فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم السترة ورأسه معصوب في مرضه في زعل يا وقعنا بلي أن اولد تسبب بعد باكة الذي مات فيه أكثرة اللاتية لمن زعل بتاش فقال سيدي اللهم حزب البر ya Allah madaukakin sarki na isar da sako na ya Allah na isar da sako abinda aka aiko ne na yi na ba abinda ya saura sannan wace daga ba manzo Allah ya zo gana ya zo ne na ya zo jinka ya zo jin malami na zo ai matsalan ba ta da dadi ma aji ba ta da dadi ma aji saurayi yake Allahumma halbal lak Allahumma halbal lak Allahumma halbal lak yaushe wani abu zai zama addini bai kasance a cikin wannan ثلاث مرات سوء إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا رؤيا يراها عبد الصالح يزبار متمن سيرك أو ترى له أغنى مصر ثم ذكر مثل حديث سفيان قال حدثني ابو الطاهر وعمر قال اخبرنا ابو وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابراهيم بن عبد الله بن هليل ان اباه حدثه انه سمع علي بن ابي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا راكئا او ساجدا من قال لك اوحى to a shi hanin bai tsaya kan manzon Allah ba zai a ce kusufiya ta sai sai Ali ya ce manzon Allah ya hana ni na karanta alkur'ani a cikin ruku'i ko sujjada to subhanallah haka a tsara da alkur'ani ko subhanallah haka kun tura haka to amma ka karanta kan ba karanta kan tilawa alkur'ani ba alkur'ani da kuma ya ka karanta cikin sujada don a nuna maka cewa abin ba yana tafiya bane automatically a'a kana tafiya sai a zaka tsayar da kai nan a ka gani za ka yi ko kana da Mm. hmm, hmm. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كيف جلقوا فيه كيف جلقوا اها تمسك ان الدعاء كثير فوق تلاوة القرآن إيه؟ وإنما لكل امرئ ما وقد جاءت الناس يقول هذا الشيء كلمة نية تزداد من ذلك saboda manzo Allah ce innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa shi sa malamai suka ce duk ayoyin da suka zo cikin ba ana da kowa ba ki da ya kullu wallahu Ba ki da nasi ba surori ba ne mai haila mai nifasi mai janaba mar mai ba in za ka karanta da tsari, a du'a kenan ya halatta in za ka tsira da kowa ne ba ya halatta kalma ɗaya amma niyya ta musamman mun gane ko قال وحدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أنه سمع عن ابن أبي طالب يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد من ذلك قال أبو حدثني أبو بكر بن أبي إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن هنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم ce manzon Allah ya hana ni karanta alquran cikin kuyi ko sujada ba zan ce na haku ba sai ake na hani ina wannan wannan da ka la ta ma'ana annan na muqtasim bihi ba yana nufin wannan hannun aliyu kare aliyu bin abin zalim kare aka hana ba wa anna ma ma'anahu anna an-nazza sami'a alladhi sami'tu bi qira'ati al-kitab li fa an kana kama sami'tu yace kama yadda na biya ba daga manzon Allah haka na dauko ta ba tana naka kama tana naka ni ka dawo na dauko kama ce yadda aka faɗa min amma ko ce ya da gani ya ta kowa wa in kana ta na rahum ta kullum mun gane ku ma'ana hukunci yana shafan kowa bil munasaba munasaba hukunci in aka ce wa ya hukunci za a zauna lafiya wallahi tallahi ke doka ta hau kan shugaban kasa mataimakin shugaban kasa ministoci gwamnoni kwamishinoni kamfuna a kamun kamfanoni kamfanoni yan kasuwa kala amma hukunci ya shafi doka ya shafi wani su ya dama ta zaura yan su amma ya kwanke sarki yana kallon zama ce fili ya kuma kwanke wasan lafiya ko daɗi وانا عطل كارتي مالا مين لك ما عطل كارتي يدي الدنيا قصد مالا مياك اي مالا مالا مالا مالا جانا اي نفس ياك اي ببضم اي كتي وانا عطل كارتي كل شيء لك اي تقدر اي جسد ما اقب يا جانا نحن شو قرابي سيد ذي سنسج الامر مدره وانا كفنجي ba a san yadda kuma ta matsala aka sama gyara a Najeriya ga matsalar wutar lantarki kullum ana wahala amma an kasa gyara. ga matsala ruwa kullum ana matsala an kasa gyara ga matsala zaman lafiya kashi da makami an ce an duk ya ga aka cin jama duk an kasa zaman lafiya an kasa gyara ko an kasa ina ma mai shugaban jiya yana da kasa na da ya kaga ma ba ima har gana na kan ta ce sa'a ma ba ma kowa ta kan daka bayani ka cika ko ka ciki duk abin da kake mallaka gida da waje a banki a wani banki ki nawa ne naira ne duk abin da kake mallaka ما حد يعمل كل ده في بيته مثلا احد يجي الجماعه مثلا ده يقعد ويحكي حتى الحاجات دي احد اللي بعد واحد واحد من اي مملكه دي بقى انا وديك كده انا عارف وابوك يحبوك دي فاحنا حكي ولا كان انا كنت تجيب ولا انا كنت تجيب ساعه حكي وقولي ده راح تجي على فلاح فلاح تقول اما واحد واحد كده جت ga wata hikima bana ba da ba maimakon ba da kamfi ba da ba ci ba kuma ba da yanzu ba fara ba da aka ba da nan shugaban shugabanni ba ki ɗaya da ma'aikata a zama a majalisa ba sai da zama da zama wani kwatan kada a gaban jami'a ba sai ba masana sun ƙarfafa da sarki da a ƙasa ba ku zama mai aka yi kuma za a wannan ga wata majalisa ne ta majalisa wani shugaban kasa ne wani wata mace ne wani da ministoci ne ko a kasa ga dukiya ga ofis ga wani ga wata majalisa wannan yana da mota na gidan shi motar matarsa motarsa motar matarsa ma'aikata ba a kasa kuɗi aka amma an kasa warware matsala ko da kwaya ɗaya ce ko na wani na kwaya wata matsala ta ake wata matsala ya zama ganin ka hawa ko kuma ba su yi ya zama shugaban su ke yaushe za mu samu alƙibla a cikin tafiya malam jami'a wani ya shekara talatin yana aiki wani shekara shi wani shekara ga sai ka zo da takardar ka takardar ka da aka dauke ka aiki farko da hotonka da menene kun ka zo a baka abin ka wanda hoton dan Allah akwai kaskanci da ku sama da in yawa maka da kusa yadda za a tafiyar da kafa ba ina ne zama kuwa nisa ana kashe kuɗi ina ba nan wannan kullum za a zauna zahiri da yan majalisa da yan kaza kaza da yan sana da yan mene da mai duk kullum zaman mai ake mai binciken da ake mutum ya yi me ake bincikowa wata ran ba ta neman kana kwana kana kwana kana kana ma ta ta kai ta zama ba ta ba su magance matsala wutar lantarki kawai sai a ce musu kun isa ko dai albashi yadda kuka da duk matsala ka ba da duk ma kai wata

hikima ce mutum ko gane su daya kuma an fara ko da za su gaba ko shi ko da za mu wanda da kirami ba zai ya rubuta kashi da shi gaba ba ko ko wani ya hakuri wani ya dauka ko ko kashi a yana hakuri sahabi da ake ci kenan na yaro alkibla da majalisa da kowa da shugabanni da kashe kuɗi da menene a wajen an kasa warware matsala kwaya ta hakin matsalolin Najeriya kullum zai karuwa suke ba a nufin ya da Allah الله يجزيك يا احمد الله يجزيك الله قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق قال أخبرنا أبو آمر العقدي قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن غنيم عن أبيه عن ابن عباس عن علي قال نعاني حزبين علي مسويين حزبين أي مسويين صلى الله عليه وسلم يعني أن أقرأ رأسي أن أو ساجدا يعني أن أقرأ القرآن يكفي يقول سجدا هذا قولي رأسا أو هل قولي ساجدا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع واول السند قال وحدثني عيسى بن حماد بن المصري قال الليل عن يزيد بن ابي حبيب واول السنه قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن ابي كليب قال حدثنا الضحاك بن عثمان وحول السنه قال وحدثنا المقدمي قال حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن عجلان وحول السنه قال وحدثني هارون بن سعيد الايدي قال حدثنا ابو وهب قال حدثني اسامه بن زيد وحول السنه قال وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه وقتيبه وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل يعنون ابن جعفر قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو وأول السند قال حدثني حنان حنان بن السعيد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن إبراهيم بن عبد الله بن هريرة عن أبيه عن أبيه بن الضحى وابن عدلان فإنهما ذاك عن ابن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم an gani shi da imamu sai ya shi da kenan kan ne kuwa ya kawo duk wannan abin da kowa ya faɗa abin muhammad ya ta hada ya bin ya bin ya zo ya hada ku hanya da ya ce ga abin da kyakkyawar ba shi da fiye da kowa abubuwa a cikin sai imamu إذا تتشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي الغين تقدم فقلت لقد فات البخاري صحته كما فات في حسن الصناعة مسلم انت إيه، إيه، قلت انا اسكت إيه، لك البخاري مسلم وحاجه ذات الباتر سيبا قوة ما تنسى يتي لقد فاق البخاري صحته ان كانت امام البخاري كما فاق في حسن السياق مسلم كما يد امام مسلم يقول حديث انه بعد ذلك دو حديثا لكي تسيطا wannan yazo farko wannan yazo biyu sai ka wannan sai ka zama ya fi ƙara bayani sai ka zama ya fi cikin bayani amma imam al-bukhari sai ka hadisi daya sai ka wannan ana tafiya kuma wannan hadisi hadisi daya ko shi sallah azumi ko abu ko wani hukunci in ka fara sallah sai kawo shi ana tafiya kuma nan sai na kawo shi ana ko jikin hadisin da Allah ya kama sai ya babu da shi babu babu babu فلها قالوا دكا دكتي نهاني عن قراءة القرآن وأنا واقع ولم يذكروا في روايتهم أنها عنها في السجود يجي وإن الدك سكتي هل إن أكي مغنى أنا يركو إلي باهي باهي مغنى أن يسجد الجرابة أما توا يسجد ويسجد إن قلت كما ذكر الجبري وزيد بن أسلم والوليد بن كثير ودعوة بن قيس قال وحدثنا وكتيبة بن حاتم وكتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن المنكدر جابر عن عبد الله بن هنين عن علي ولم يذكر في السجود قال وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبه عن ابي بكر بن حفص عن عبد الله بن هنين عن ابن عباس انه قال نهيت ان اقرا وانا راكع لا يذكر في الاسلام عليا babu ma yi fara su rukuri wa su juri babu addu'ar da abin da ake fara su rukuri da sujjada قال رحمه الله بن معروف وعمر بن قهوه قال اعتذر عبد الله عن عمرو بن الحارث عن بن الغزية عن سمير مولى ابي بكر انه سمع ابا صالح ذكوان يحدث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في منزل الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء منذ الله صلى الله عليه وسلم bawa a lokacin da yake sujjada yana kusa da ubangiji madaukin sarki ma'ana ka kankan da kai ka kaskantar da kai kana bautawa Allah madaukin sarki shi yasa ku yawaita addu'a a cikin sujjada saboda jiha biyu kadai kake da su da zaka kwaci kanka hannun shaitan shaitan da ya fushi yace zai yi